We are going to win these elections. dan takarar babbar jam'iyyar adawar Najeriya Atiku Abubakar ya yi alwashin lashe zaben 2019 yana mai cewa kushe mulkin PDP na tsawon shekaru 16 cewa jam'iyyar ba ta yi komai ba so burutsu ne. Atiku na magana ne a taron majalisar koli na jam'iyyar a Abuja. Your Excellency, my Vice President, and by those incoming President of the Federal Republic of Nigeria, Baya ga tikun shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara na nuna tamkar a tiku shugaban kasa ne mai jiran gado da yaddar Allah da nuna hakan zai faru ne saboda gazawar gwamnatin Buhari ta APC. Taron da ya duba tasirin ɗage zaben makon jiya ya yi alwashin komawa bakin dagar kamfen. Tsohon gwamnan Ikiti Ayo Fayoshe da tsohon gwamnan Katsina Ibrahim Shema na daga waɗanda suka yi jawabi a taron ga ma abin da Shema ke cewa. Muna da nauyi a wuyanmu mu tattauna da jama'a kuma mu ba da wato guideline na policy da kuma abin da muka ji da abin da gyaran da ya kamata a yi don a tabbatar zaɓen nan an yi shi cikin lumana bisa ga nasara da kwanciyar hankali. Duk waɗanda suka yi jawabi a taron sun cacaki kalaman shugaba Buhari na ɗaukar matakin gamawa da duk wanda aka samu da satar akwatin zaɓe inda suke cewa hakan tamkar bawa sojoji umarnin kashe masu zaɓen ne. A martanin apc Bala Bello Tinka da kwanan nan ma shugaba Buhari karɓe shi a APC daga PDP ya ce duk da juya manufar kalaman shugaban amma suna kan hanya. So kaman a ce ne ka samu mutane ko suna fashi shi ko kuma suna aikata wasu mummunan ayyuka ko da makamai ko ba da makamai ba ko suna tunanin aikatawa ka ce wai kana jira amroba ya zo yana harbi yana kashe mutane ka ce kana jira tukunna sai bayan ya gama kashe mutane ka kama shi ka kai shi kotu ba za ka harbe shi ba to ba ka yi wa ƙasa adalci ba so ni ina ga kiran da ya yi ya kamata a yi masa adalci kada shugabannin jam'iyya na 'yan adawa su yi amfani da wannan su ɓata masa suna suna so na tabbata abin da ya faɗa ya faɗe shi ne akan daidai fassarar ne da ke 'yan adawa sun rasa yadda za su yi su rage masa farin jininsa a wajen talakawan najeriya ake canja fassarar ko kuma manufan abin da yake nufi akan wannan magana da ya yi in allah ya sa aka gudanar da zaɓe ranar asabar shine karo na shida da aka yi tun dawa dimokuraɗiyyar najeriya a alif da ɗari tara da casa'in da tara nasura da mailika muryar amurka daga abuja najeriya